ashirin daidai ga watan zulqa'ida shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira yanzu abin da nake so in gane shi ne menene ratan lokacin da ke tsakanin mutuwar shekul islam ibn taymiya da haihuwar shek muhammad ibn abdul Ka kaga dai ibn taymiya ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ku rike wannan shi kuma muhammad ibn abdul an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar menene ratar lokacin da ke wurin su mai lissafi dai su ya gano laifin to wai yanzu sai wani ne magana sai zo ce Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab mutum ne wanda yake ba mutumin kirki ba lalatacce ya yi littattafai na zagin waliyan Allah har ya muna magana ga annabi kuma shekul islam ibn taymiya ma da ya lalace dan saboda ya karanta littattafan muhammad ibn abdul wahab ku duba ba wai wanda aka haifa a shekara ta dubu daya da ɗari ɗaya da goma sha biyar a wannan shekara aka haife shi shi ne ya girma ya wallafa littattafai wanda suka zanto sanadiyar hallakar wanda aka haifa a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas a shekara ta ɗari da ashirin da wato ta kalla yi yake galla ko abu na gaba as malamai sun yi saɓani wajen kalmar sufiya daga ina ta samo asali ibn al-jawzi babban malamin nan wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar da tasa'in da bakwai bayan hijira yana da littafi mai suna talbisu iblis a ciki yake magana dangane da asalin kalmar sufiya daga ina take ne wai yace maganan farko wajen sun ce kalmar sufiya dangantuwa ne zuwa ga wani mutum da ake kira sufatu as-sad wa wal sufa amma sunan na asali al-gayth ibnu ibnu mur shi wannan mutum ya zahara tun lokacin jahiliya mutum ne mai hidima ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da kansa kyauta don hidima ga ɗakin Allah to sai duk waɗanda suke gudun duniya sai ake danganta su zuwa ga sofatu sai a cewa mutum sofi ma'ana mai bin tafarki irin na sofi shi wancan ke kenan wanda ya killace kansa ya bayar da kansa kyauta ga ɗakin Allah to su ba haka sofaye sun killace kansu sun bayar da kansu kyauta ga Allah subhanahu wataala ba su da wata bukata a duniya sai zikiri sai shiga daji da sauran abubuwa magana ta biyu waɗansu malaman suka ce a'a as-sufiya nisba ce zuwa ga as-suffa suffa ita ce lumfar da sahabbai suka daga kwana wadda take daura da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin masallacin annabi sahabban da suka hijira daga Makka zuwa Madina ba su da masauki a nan suka daga kwana sai ake kiransa ahlus suffa wanda Abu Hurairah na cikin su to amma fa'idan karfi ta larabci ta ki wannan dangantakar babu yadda za a yi sufi a ce masa nisba ce ila suffa domin duk wanda aka danganta zuwa ga suffa sai da ake sufiyu ba za a ce sufiyun ba magana ta uku suka ce wai wannan dangantuwa ce zuwa ga sufana sufana sunan wata itaciya ce ko kuma wata bikiyar suke fitowa a ƙasa wanda su kuma an danganta mutanen da suke irin wannan saboda suna zuwa daji suna zikiri ba sa cin abinci in sun ji yunwa sai su ɗauki ganyen wannan ciyawar sai su ci to sai aka ce musu sufiya ma'ana masu dangantuwa zuwa ga wannan ciyawar waɗansu suka ce a lafazin sufiya ana danganta mutum ne zuwa ga asu asu shine gashin raƙumi ko kuma na gashin dabba ne wanda ake yin saka da shi a saga bargo ko a wani a saka tufafi da shi to mutanen da irin wanda suke masu zuhudu alamar zuhudu alamar gudun duniya shine karka sa tufafi na auduga sai ka sa tufafin da aka yi da gashin dabbobi to duk mai irin wannan gudun duniya sai ake masa sufiyun ma'ana mai sanya tufafin gashin dabbobi to sai sufaye suka ɗauki wannan nasaba an gane ko da dai maganganu da dama wanda sun fi abin nan wanda dai ya fi kusa a iyakacin littattafan da na laika wanda ya fi kusa ne cewa wannan dangantaka ke zuwa ga sanya tufafin so wato tufafi wanda aka yi shi da gashin dabbobi wannan maganganu ka laika su cikin littafin talbisi iblis tun daga shafi na ɗari da hamsin da uku zuwa shafi na ɗari da hamsin da zarza za ga maganganun masu tsawa kan wannan to daidai na sufanci ya samo asali yaushe aka fara sufanci lokacin annabi ko lokacin sahabbai ko lokacin tabi'ai yanzu dai mun samu sufaye su ne masu sami tufafin da aka yi da ni da gobe yanzu kenan duk sufaye ne kowa don gudun duniya kar wanda ya sa wa gambari kar wanda ya sa lesin kar wanda ya sa tadda sai su sami to ibn jawzi yake cewa kanat nisbatu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila al-iman wal islam yace lokacin annabi dai ana danganta mutum ne in ma zuwa ga imani in ma zuwa ga musulunci an gane ko fa yuqalu muslimun wa mu'minun sai a cewa mutum musulmi ko a ce masa mummuni thumma hadasa ismu jahid sannan sai kuma sunan zahid haka tsago su daga baya in mutum na gudun dole sai aka masa zahid eh zuhadi kenan sannan sai ya sake faɗa kan ababa yake wa sufiyatu tariqatun kana uha a zuhdul kulli ita sufiya wata hanya ce wani tsari ne wani salo ne na ibada wanda farko farkon al'amarin sufanci ya faro ne daga zuhudu irin zuhudin nan na gaba daya mutum ya kaura cewa duniya ba kin mai daɗi ba tufafi mai daɗi ba kwana a wuri mai abin nan ya tafi daji sun mutarakkasa muntasibuna ilaiha sannan masu dangantuwa zuwa ga sufiya sai suka mayar da abin ya zama araha da sai gudun duniya din nan ka wani da yawan kwan da yawa ko wahala sai suka ɗan rage al'amurra suka ɗan mayar da abin ya zanto ya samu araha sai ya suka mayar da shi araha bis sama'i ta yadda suka rinka wake-wake wa ratafi da rawa ana zikiri da waka ko ana zikiri da mai da rawa kuma a cikin zikirin har akwai alfashi wanda ba ma a faɗin kalmomi a ciki fama da ilaihim tullabul akhira min al-awam sai da magarin mutane masu neman lahira sai suka karkata zuwa ga sufaye lima yuzhirunahu min at-tazahhud saboda su a zahiri sun shiga duniya suna su suna gudun duniya sai wanda ya birge su su suka karkata zuwa gare su da ba su da ilimi wa ma la ilaihim tullabu dunya su ko masu neman duniya wato wannan na farko masu neman lahira ko masu neman lahira sun karkata dan sun ga ana bayyana da zuhudu sai aka ribance su ta wannan su ko masu neman duniya sun karkata zuwa ga sufaye saboda me lima rauna indahum min raha dan sun ga a cikin sufanci akwai hutu wallahi akwai wargi akwai wasa tana wasa yan mata na ansawa tana herawa ana yi ko a kira muka taron suna tana waka to ka kaga a akwai shakatawa to yan duniya sun suka shiga sofanci don wannan shakatawar masu neman lahira zuhudun da suka gani su kuma su ya hankalin ka san kowa da irin da yake kama shi duk wannan maganar ibnu jawzi ne a cikin littafin sa talbisu iblis shi ne ibn jawzi ke cewa ismu shi wannan suna na sufiya zahara lil qaumi qabla sanati mi'atin ya bayyana ne dab da shekara ta 200 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ولما أظهروه أوائلهم تكلموا فيه su farko farkon wanda suka fara bayyanar da sunan sufanci sun yi magana a cikin lamarin sufanci ya yake wa abdaru an sifatihi sun baiwa mutane labarin yadda sufanci yake da idaratin kafira sun kawo jumloli da dama wa hasiluha abinda suke faɗa suka ce anna tasawwufa indahum abinda suke nufi da sufanci a wurin su riyabatun nafsi shine wato ladabtar da rai ladabtar da zuciya wa mujahadatu tabi'i da yaƙar ɗabi'anka ɗabi'arka ta saba da kasala sai ta yaƙe ta daina kasala ta saba da san duniya sai ta yaƙe ta ta saba da san nama ka a shaniya lami bi rabbihi wato za ka yaki ɗabi'anka ta hanyar mayar da ɗabi'an nan amul akhlaqir rabila daga munanan ɗabi'u wa hamlihi ta ɗora wannan ɗabi'ar kasa kuma alal akhlaqi jamila akan ɗabi'u na gari min az-zuhdi kamar gudun duniya wal kamar juriya wa sabari kamar haƙuri wal ikhlas kamar yin abu dan Allah wa sidiki da faɗin gaskiya ila gairi zalika min al khisal hasana zuwa ga abin da ba wannan bana na kyawawan ɗabi'u allati tuksibul mada'iha fi dunya wanda suke sama mutum abin yabo a nan gidan duniya wa thawabu fil ukhra kuma su samawa mutum su sanar su mutum samun lada a gidan lahira wannan asalin tufayen farko a nan suka tsaya akan sufantan su tsarkake rai hana kaɗaice-kaɗaicen duniya haƙuri juriya rikon amana gaskiya bayar da amana yadda suke a nisanci haram a nisanci giya a nisanci zina a nisanci luwaɗi a nisanci kwacewa marayu filayensu asalin sufaye asalin sufayen farko yadda suka taho kenan kuma wani suna koma mata ba sa yi suna tafiya daji duk da wannan ba abin yabo bane ba amma dai dan gudun duniya wai har ba sa iyan aure suna fita daji ba ne yanzu ba wanda bayan hudu da aka shar'anta sai sun yi kwarori ko ba kwarar sai sun yi kwarakwarai ba kwarori ba kwarakwarai bayan kuma ba yaki suka yi ba asalin yadda shukanci ya fara kenan in ji ibn jauzi wa qad su'ila junayd ibn muhammad an tambayi junayd ibn muhammad shi ma babban sufi ne suna kafa hujjar jigo aka tambaye shi an tasawuf dangane da yaya sufanci yake fa qala sai ce al khuruj an kulli rabi'in wa dukhulu fi kulli sani fita daga dukkan wani abu mamuna da ɗabi'ar mutum ko muna halin mutum ko halayyar mutum shiga zuwa dukkan abin da zai haskaka mutum ma'ana dukkan wani hali na Allah wadai ka daina shi dukkan wani hali na gari ka siffanci da shi yake wannan shi ne sufanci in ji junaidu وقال الجنيد أيضا جنيد يا كما فدا يتي علمنا مضبوط بالكتاب والسنة yake ilmu na yana nufin sufanci mu yadda sufancin ne yake a ɗaure yake da dabaibayin qur'ani da hadisi yace man lam yahfaz al-kitaba wa yaktub al-haditha wa lam yatafaqqah la yuktaba bihi yace duk wanda bai haddace qur'ani ba bai nemi ilimin hadisi ba bai nemi ilimin fikihu ba yake na yi ta bi ba a koyi ba sufi bane wannan dan da bane wani ya fikihu ta ga ko wallahi duk sun fara cewa littafin Allah ba ba ruwan su da Qur'ani ba ruwan su da hadisi sai karamatul auliya kaga aurin su ne da wannan ba sufaye bane suna fata sufaye suna ba qur'ani ko izu biyar ba izu biyar wallahi kani ba ka rasa wajen mutum wai kuma babban sufi ne qala ibn al-jawzi ibn al-jawzi ke cewa ne wa ala hadha kana awa'il al-qawmi akan haka ne sufayen farko suke falabbasa alaihim iblisu fi asiya sai iblis ya saka yana bin yana garwaya musu ƙarya da gaskiya cikin al'amura da dama thumma labbasa alaman ba'dahum wanda suka biyo baya bayan na farkon sun shuɗe su ɗan danye sai ke ɗan ya masa musu ƙarya da gaskiya fa kullama madha duk lokacin da wani karni ya wuce zada fama'uhu fil qarni sani sai kwaɗayi sai ɗan ya karu akan karnin da ke bi masa ya san ana ƙara nisa da siriya lokacin na tafiya ana ƙara nisa da siriya yanzu kilin shekaru ashirin da suka wuce babu wali duk cikin garin kano sai matattu amma yan sababbi ma waliyai nawa ne lokaci na kuma shi zan na ƙara kwaɗaituwa cikin cewa lalle ya kamata ne ya kare bin Ina an tamakkana min al-muta'akhirina har ya zuwa lokacin da shaytan ya sami dama ta musamman dangane da na daga cikin sufaye ya yi hakikanin samun dama shaytan ya samu a kansu wa kana asul talbisihi alaihim farkon inda shaytan ya fara biyo musu da yaso ya halakar da su annahu saddahum anil ilmi shaytan ya kautar da su daga ilimi suka daina neman ilimi wa arahu ya nuna musu cewa annal maqsud al amal babban abin da ake so kai aiki ko ba ilimi sai ka samu sirrinka da alamomi ba iyaka kai kai ba ka san ko ne kake karantawa ba falamma akfa misbahal ilmi yayin da ke dan ya kashe musu fitilar ilimi ta khabbatu fi dhulumati sai suka rinka tafiya cikin duhu wa minhum man arahu daga cikin su akwai wanda ke dan ya nuna masa cewa annal da min zalika tarko duniya. babban abin da ake so a tsofanci ka bar duniya ko da ba ka ibada in dai ka bar duniya ka tsare ta shikenan shi yasa sai ku rika ganin annabi mutum Allah cewa dukan ba ya wanka baya wanke yana zai riga a kasa yayi daga daga da goro yayi ala wusi sharifi ne gudun duniya yake yi su da ma yuslihu abdanahu suka bar duk abin da zai inganta gangan jikin su suka kyale shi wa sabbahu al-mala bil aqarib har suka rinka kwatanta dukiya da cewa kunama shi. ko da yake fa banda su fayin yanzu in dai anan ne wanda yan fa wannan suka rinka bin suna musu fa wannan na miliyoyi za a kara musu kuɗi wani su suka manta cewa annahu khuliqa lil masalihi ai dukiya ubangiji ya kawo ta ne dan abin da zai zama gyara ga rayuwar mutane wa balagu fil hamli ala nufusi suka zurfafa wajen wato hana zukatan su sakat hatta innahu kana fihim man la yaftaji'u har a sufayen da akwai wanda baya kwanciya ma ko barci zai sai a tsaye ko a zaune wa ha'ula'i kanat maqasiduhum hasana ibn al-jawzi ce waɗannan manufarsu mai kyau ce lahira suke nema gaira annahum ala ghairil jadda sai dai sun ba inda ba nan ne ake neman lahiran ba wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ai in kana son ka je sakkwato yanzu nan gurin sai ka bi ta gwarzo amma za ka je sakkwato sai a ganka a wajen jogana ina za ta kace sakkwato za ta ba ita ta hanyar ba kake ita ma dai za ta je yau za ku je to idan kana neman lahira sai ka bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da wannan hanyar ake samun lahira don haka Allah ce wanda ya nemi lahira ya yi aiki irin wanda yake kai mutum samun lahira ba wai aikin da ba zai kai ka ba aikin da zai kai mutum ku shine aikin da annabi ya shar'anta wa fihim man kana li qillati daga cikin su akwai wanda saboda karancin ilimin ya amalu bima ya kawo ilayhi min al ahadith al mawdu'a zai so yin aiki da hadisai ma mawdu'ai wanda kai aka wa annabi kaji ibnu jawzi wallahi kamar wai ke wannan magana ibnu jawzi ya mutu shekara ta 550 da wani abu dawo ya bar duniya da shekara nawa kenan dari ta fasko dari na dari tara da wani abu kamar yau yake faɗa yanzu ga hadisin da suke tayatawa suna cewa wani ne idza a'aytumul umur fa alaykum bi ahli al-qubur idan al'amurra sun rikice muku to ku je ku nemi agajin wanda suke cikin kabari wa annabi ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wai ku yi tawassuli da martaba ta martaba ta mai girma ce ko a ina faɗi haka wuhu haka dai hadisai za ka ta ji na ƙarya suna kawowa eh wa man kalla da aliman mai ne da kiyar da salima haka suke cewa wai duk wanda ya koyi da malami to zai ga da Allah salim alim lalaka wala alaika ibn al-jawzi yace ga shiga daga cikin sa ko wanda wanda saboda karancin ilimin su zaka ga yana aiki da hadisai mawdu'ai qultu ni mai lacca kenan ni kuma nace minhum man kana li qillati ilmihi yunkiru an yakuna hunaka hadithun mawdu'un aw da'if ba ma wai aiki da hadisi maudu'i ba saboda jahilci akwai wanda saboda karancin ilimin sa ma shi yana ganin ma babu wani hadisi maudu'i ko hadisi da ifi ma annahu min al-ulama al-musari ilayhim bil banan tare da cewa yana cikin malaman da ake nuna su da dan yatsa fi baldatihi a garinsa wa bani kaumihi a cikin mutanensa wa mimman yukali ilaihim al-fatawa yana cikin wanda ake nadawa a rinka musu tambaya adra wasailul ilam ta hanyar kafofin alam ta hanyar kafofin watsa labarai adra wasailul ilam ta hanyar kafofin watsa labarai amma za ka ga cewa ba hadisi mawdu'i ba hadisi da'ifi wala hawla wala quwwata illa billah to wannan dama gonar sufaye nakiyar sufanci irin sufayen karshen zamani nakiyar su mai dan karan zaki shine hadisin ƙarya wannan ba mu muka faɗa nan ga ibnu jawzi tun a karni na biyar ya faɗa imamu suti ma da yazo na faɗin a cikin alfiyarsa dalilan da ke sa aiwa annabi ƙarya a cikin hadisi masu yin ƙarya iri nawa ne sai ce walwadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'ayin qasada kaza takassuban wa ba'dun qad rawa lil umara'i ma yuwafiqu al hawa sai ce wa sharruhum sufiyatun qad muhtasibina al-ajra fima yad'u akiki kace wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan daga cikin masu hadisan ƙarya akwai wanda suna yin haka ne don su fata addinin musulunci su ne zindiƙan yahudawan da suka shiga musulunci don su kawo zagon ƙasa daga cikinsu akwai shi'a wa ba'adu nasara ra'ayin kasada wani kuma zai kirkiro hadisin ƙarya don ya taimaki ra'ayinsa na fikihu kamar wanda suke cewa wai akwai wani mutum yan hanafiya masu za sana ayi da suke cewa wai annabi ya ce akwai wani mutum zai zo baya na huwa shar asharru ala ummati min iblis wai sunansa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i huwa sharrun ala ummati min iblis ko wani mutum zai zo baya na sunansa Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ya fi iblis sharri suna fadin haka dan su dauka kamar taman Abu Hanifa a kai Shafi'i shi ne sai waɗansu don su taimaki wani ra'ayi kaza ta kasuban akwai waɗanda suke kirkiran hadisin ƙarya don neman kuɗi irin yana taɓan masu wa'azin nan da za a gasa a kan fana ko a tasha ko a kasuwa ana yawo da faranti suna ta kawo kusoshi mutane na kuka suna zuba sadaka da so ne sun kirkira hadisin ƙarya don su samu kuɗi wa ba'dun qadrawa lil umara ma yuwafiqu al hawa akwai malaman fada wanda suke kirkirowa gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko hakimi su kirkiro masa hadisin karya da ya dace da san ransa duk suyuti yana faɗin wannan fa alfiyarsa sai yace wa sharruhum duk wanda suka fi wannan sharri gaba daya sufiyatun su ne sufaye qad wada'u yake sun kirkira hadisan karya muhtaki bin al-ajra fi ma yabda'u wai har ma su suke a ba lada dan sun kirkira hadisan karya suka ce ai ba karya muke wa annabi dan mu jawo masa illa ba a'a mun masa ƙarya dan mu jawo a girmama shi kago ne neman ladama ma yi sai ce fa qubilat minhum rukunan lahum hatta a abana hal ulahumuhum yace fa qubilat minhum ahdar ba hadisan ƙarya a wajen sufaye rukunan lahum da ana ganin ga katin rawani ga guranfa ga barori a gida ga muridai ana ganin ba su yi tsiriya ba sai a karba yace hatta abana hal ula humu humu har sai da ginshikan malamai wanda su su ne a fage ilimin hadisi suka zo suka tona asirin sufaye suka ce kai wannan hadisin na ƙarya ne inji imamu tuti da haka za ga hadisai nan na kutubul mawdu'at suna da yawa wanda malamai suka yi da kitabul mawdu'at ne shi ibn al-jawzi da al-mawdu'at na imam Sazani da al-ali al-masnu'a na imam Suyuti ga sunan ga al-qawaid al-majmu'a fi ahadith al-mawdu'a na Imam Shawkani Muhammad bin Ali wannan duk sun tattara hadisai ne na ƙarya da aka wa annabi don tabbatar da wata manufa to an gama da wannan kuma abu na gaba ba'adu safahatu sufiyya wato wani sashi na kurakuran sufaye za su musamman dai irin na da za mu kawo na da za mu kawo na yanzu daga cikin irin na da akwai wanda suke itikadin alhulul abinda ake nufi alhulul shine ai inna allaha yuhullu fil insan Allah na narkewa cikin dan adam dan adam din ya zama Allah Allah ya zama dan adam yadda suke faɗa daga cikin masu wannan mummunar aqida akwai wanda ake kira Hussein ibn Mansur al-Hallaj wanda shine shugaban wannan bangaren gaba daya shugaban wannan bangare na sufayi daga cikin sa yana cewa ana man ahawa wa man ahawa ana nahnu nahnu ruhani alanna badana fa idza abasartani abasartahu wa idza abasartahu abasartana yace ni ne wanda nake kauna wanda nake kauna din kuma shi ne ni na hannu ruhani mu ruhi ne guda biyu halalna badana muka yi tariya muka shiga gangan jiki daya ma'ana wai duk wani dan adam wanda yake kai irin wannan maza a sufanci akwai ruhin sa na dan adam akwai ruhi na Allah kuma a cikin duk gangan jikin dan adam guda daya yana cewa مزجة روحي في روحك كما تمزج الخمرة بالماء الزلال فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال yake cewa an garwaye ruhi na da ruhinka kamar yadda ake garwaye sinadarin da ake giya da shi a garwaye shi da ruwa ka zama wannan tasbihi kaza min tasbihi fa idza massaka shay'un massani idan wani abu ya shafe ka to ni ya shafa fa idza anta ana fi kulli hal dandanan sai ga ka zama ni a kowane lokaci wannan mutum shi ne ake kira Hallaj Usain ibn Mansur al-Hallaj wanda zaka faɗe shi kaga mutane suna cewa radiyallahu anhu a cikin garin nan yana cewa man fasalat al-basariyyah anhu wa lattasalat bihi wai dan adam taka ba ta rabu da ubangiji ba sannan kuma ba ta haɗu da shi ba ta rabu da shi to tana ina kenan وقد حكم عليه بالإعدام من أجل زندقته هذه an yanke masa hukuncin kisa fi hallaji din nan a shekara ta ɗari uku da tara bayan hijira malaman zamanin su suka yi fatawan cewa mai wannan zindiki ne kamata ya kama shi a kashi ka duba sira alamin nubala juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya ya kula abdul karim jili akwai wanda ake kira abdul karim jili wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da uku ta ɗari takwas da uku shi kuma yana ganin ma dukkan addinai ɗaya ne da yahudanci da nasaranci da musulunci dukkan waɗannan ɗaya ne ga abin da yake faɗa yace wa aslamtu nafsi haisu aslamani hawa wa maliya an hukumin habibi tanazu'u فطورا تراني في المساجد راكئا وإني طورا في الكنائس راتئ إذا كنت في حكم الشريعة آتيا فإني في علم الحقيقة طائع وأسلمت نفسي إنا ميك رينا ina mika kaina gaba daya haisu aslaman alhawa duk inda son zuciya yake tafi sai in tafi wurin wa ma li an hukumin habibi tanazu'u ni ba zan iya yin musu ba dangane da hukuncin abin kauna yana nufin Allah wai tun da ya tafi gidan giya wai Allah ne hukunta ta gidan haka shi ba zai mata musu ba wa ma li an hukumin habibi tanazu'u yace fa tawran tarani fil masajid raki'a wani lokacin sai ka ganni a masallatai ina ruku'i wa inni ya fauran fi kana israfi'a wani lokacin kuma ina coci na je kiwo rafi'u idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan in ma na zanto mai sabo a hukuncin shari'a hukuncin qur'ani da hadisi fa inni fi ilmi fi ilmi al-haqiqati qa'im to a ilmin hakika ni ne da'a ne to kun ji hakika din fa kun ji ta ka duba littafin da ake kira hadhihi hiya sufiya a shafi na 99 zaka ga wannan magana shi wannan mai littafi ya danganta maganar zuwa ga mai wannan magana shine Abdul Karim al-Jili littafin nasa na suna al-insan al-kamil sunan littafin sa kenan kaje kenan ga itikadin hulul ga itikadin kuma wahudatul adiyan cewa dukkan addinai ɗaya ne duk wanda ke dama su duk suna da irin wannan akidar na uku akwai waɗanda suke da itikadin cewa idan da za wato ainihin gani shehi ya fi ganin Allah akwai wanda suke da wani itikadin ga abin da Abu Hamid da ghazali ya faɗa wanda suke masa hujja da cewa hujjatul Islam mai littafin Ihya ulumuddin yi wani gida ne babu littafin Ihya ulumuddin wata labarari ce daga cikin makarantun garin nan inda babu littafin iya wa zo biyu ga abin da yake faɗa ciki ku gani ku je ku duba abu hamid al-ghazali ya mutu a shekara ta ɗari biyar da biyar bayan hijira ya faɗa cikin littafin sa ihya ulumuddin yake cewa wa hukiya anna aba turabin nafsabi kana mu'jaban bi ba'd al-muridina akwai wani mutum da ake kira abu turabin nafsabi sai ga wani muridi sai wannan muridin ya burge shi fa kana yudmihi ya kasance yana kusanto da wannan muridin wurinsa wa yakunu bi misalihi dukkan wani abu da zai zanto taimako ko agaji ga wannan muridin bi yana masa an gane ko wal muridu mashghulun bi ibadatihi wa muwajadatihi shi ko muridin ba ruwansa da abin da ake masa na hidima ko kusanto shi shi ya shagalta da ibadansa da muwajada dinsa wato yi shi da sufaye suke wajen zikiri fa qala lahu abu turab yawman sai abu turabi ya karambani wata rana yace da shi ne yace laura aika a baya zi yace ina ma a ce kaga abu yazid al-bastami yace wannan muridin fa qala sai muridin yace inni anhu mashghulun yoni na zana da wani abu yazid ina ta ganta da shi falamma aksara alaihi abu turab sai abu turab ya matsa lamba a kan shi cewa ina ma dai kaga abu yazid al-bastami yayin da wannan ya dame shi da yawa haja wajadul murid sai fushinsa ya motsa shi wannan muridin fa qala wai haka yace da shi kai tanka ma asna'u bi abi yazid me zan yi da abu yazid kuma wa qad ra'aytu Allah fa aghnani an abi yazid ai na naga Allah dan haka sai na wadatu ba su naga abu yazid ba kaga shi muridin inda laifin sa ya tsaya kenan yanzu ya yi sharar da kare cewa ya ga Allah bayan Allah kuwa cikin manzanni ma annabi Musa ya nemi ya gaishe rabbi arini anzur ilayka sai ta bi lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu to kaji shi wannan muridin ya ce ga Allah to amma da wannan fa idan ka kwanta laifin da zai je wa ba laifi bane fa qala abu turab sai abu turab yace fa hada tabai lokacin da muridi ya zo na sai mun wai ya ga Allah sai kawai na ji ɗabi'a ta raina ya ɓaci walam amlik nafsi yace ban mallaki kaina ba sai na ga dole suna mata raddi fa qultu sai nace da shi wai laka tafatarru billahi azza wa jalla yau kai ne ka kake ruduwa da cewa ita ga Allah law aita aba yazid marratan wahidatan kana anfal anfa laka min an tara Allah 70 marra yace da za ga Abu Yazid bastami so daya ya fi maka amfani fiye da kaga Allah wato har so ganin Abu Yazid ko Abu Yazid Abu Yazid dai can wai abinci su ɗaya ya fa ga Allah su saba'in ka duba cikin littafin iya ulumuddin juz'i na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da biyar to shi imam ghazali da ya kawo wannan magana wai kuma sai goyi bayan ta dan wannan shi fa komai ban mamaki sai sai fa amsalu hadhihi mukashafat yace kaga irin wannan mukashafa la yanbaghi an yunkira al-mu'min bai kamata ba mummuni yayi inkarin ta li islafihi an misliha dan shi bai samu irin wannan mukashafa din ba bai kamata ba kai inkari kaji abin da gazali ya faɗa to wannan yana nan cikin littafin gazali ihya ulumuddin to dangane da ganin Allah subhanahu wataala shi shi Abdul Qadir yayi bayani duk waɗanda suke cewa sun ga Allah yawanci iblis ne ke bayyana a gare su ko sai dan ya bayyana a gare su yace ana rabbu shi ke sai su tsauka kafirai daga cikin shaidanu wanda suke so su halakar da mutane su suke bayyana a wurin waɗannan mutanen sai su ce musu su Allah sai kawai mutum ya fito ya waye gari ya zo shi ma ya ga Allah ƙarin bayani kan wannan bayanin shi Abdul Qadir da kansa sai Abdul Qadir yake faɗa kamar yadda Ibn Taymiyyah yayin kai to a wurin sa a cikin littafin Majmu'ul Fatawa a nan gurin yake cewa kuntu marratan fil ibada na kasance wata rana ina cikin ibada in ji sai Abdul Qadir fara'aitu arsan aziman wa alaihi nur sai daga wani katon gado kamar al'arshi ga haske akan wannan gadon an gane ko fa li sai kawai wani yace da ni ya Abdul Qadir ana rabbuka yace ya kai Abdul Qadir ni ne ubangijinka wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghayrika daga yau na halatta ma duk abin da na haramta wa sauran mutane je kai sai qala sai Abdul Qadir yace fa qultu lahu sai na ce da shi anta Allahu allazi la ilaha illa huwa yanzu kai ne Allah da babu wani abin bauta sai shi duk sa'a ya adu wallah ba sanin daga ni ya maki in Allah qala shine sai wato ainihin yake cewa in ji shi abdulkadir fa tamazzaqa zalika nur wa sara zulma wannan hasken da ke kan wannan gadon sai naga kawai gaba ɗaya ya ɓace na daina gani sai duhu kenan dama iblis ne ko shedan ne zo ya yaudare shi kuna ji da ko wa qala a ya abdulkadir bayan abdulkadir ya faɗi wannan magana ya daina ganin haske sai duhu menene ya faru sai wannan wanda ya masa magana wannan aljani yace da shi ya Abdul Qadir wato ya kai Abdul Qadir najauta minni bi fiqhika fi dinika wa ilmika wa bi munazalatika fi ahwalika yake cewa ka kubuta daga dankata ka kubuta daga hannuna li ilmika saboda ilimi da ubangiji ya arzaka da shi bi fiqhika fi dinika saboda fahimtar addini da kake da shi wa ilmika da kuma wato ilimi da kake da shi na shari'a wa bi munazalatika fi ahwalika da yadda kake gudanar da al'amuranka ma'ana ce ka kubuta saboda Allah ya arzuta ka da ilimi na gari in ji wannan shaidan laqad fatantu bi hadhihi al-qissa 70 rajulan yace mutum 70 na fitine su da irin wannan kissa in ji wannan shaidanin da kun ga duk macewa sun ga sun ga Allah din nan wani shedan ne zai bayyana gare su kawai dan ya halakar da su ga shi Abdul Qadir na faɗa Abdul له في أكثر alimta annahu shaytan ya kai ka gane cewa wannan كان ne kala sai yace bi qawli bi qawlihi li saboda maganarsa da yake ce min halaltu laka ma haramtu ala gairika na halatta maka abinda na haramta wa waninka yace yana faɗin wannan magana sai na gane shi cewa shaitan ne wa qad alimtu yake saboda na riga na samu masanar cewa anna shari'ata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam la tunsaku wa la tubaddal shari'ar annabi ba a goge ta sannan ba a canja ta yaya wani zai zo ce mun shine Allah ya canja ta bayan kutan Allah ya ce la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السلام bayan Allah ya faɗi wannan ya za a zo a canja yake yana cewa na halatta ma abin da karanta ma sai na gane kawai ke yau da ta yake nima tunda annabi ya riga ya faku wa li'annahu qala ana rabbuka sannan cewa yi ana rabbuka wannan ne kadir an ya kula ana Allah la illa ana bai isa zai ce ana Allah la illa ana kaga nan ma sai Abdul Qadir yana ba da wata formula wato shi iblis din shi ke dan dan ba iya ce maka ana Allah sai dai ce ana rabbuka saboda kalmar rabbu ana iya danganta ta zuwa ga Allah ko wani Allah amma kalmar Allah ba a danganta ta zuwa ga amma kalmar rabbu ko qala rabbi sinu ahabbu ila fa qala ka menene annahu ah, ah, rabbi ahsana masawai kamar tan gudun kisa abin bin annabi yusuf an idlaka rabbu akan wanda ba Allah yake nufi an gane ko to dan saboda haka kun ga wannan da awar ganin Allah da suke yi duk da ce wadda take ta gogi ba gaskiyar al'amari bane ba kun ji kuma irin aqidar su na da wuhudatul adyan ko wuhudatul wujud a dauka cewa ma duk duniyar gaba daya wato kamar abu ɗaya ne kamar da shi ibn al-arabi ya rinka faɗa to mu koma kan ibn al-arabi a karo na biyu ibnu arabi ba ibnu arabi ba kun san mun faɗi jili mun faɗi hallaj ko sai ibnu arabi wanda in dai zaka magana su mai ba ka ibnu arabi ba ka ce ko ba dan haka mu koma kansa sai mu takaita akan shi shi ibnu arabi yana itikadin cewa ma duk duniyar nan kowa magani Allah ne shine wahdatul wujud ibnu arabi ibnu arabi al-hatimi as-sa'i ya mutu ne a shekara ta 668 bayan hijira a garin Damascus aka binne shi yana daga cikin maganganunsa yana cewa al-abdu rabbun war rabbu abdu ya laita fi'ri manil mukallaf in qulta abdun fa zaka haqqun aw qulta rabbun anna yukallaf yake cewa bawa shine ubangiji ubangiji kuma shine bawa yace ya kai tona to wa kuma za a dora wa shari'a yace in ka ce bawa za a dora wa shari'a wannan gaskiya ne to amma kuma in ka ce kin za a dora wa mahalicci shari'a to kuma ya za a dora masa tunda da sun narke sun zama daya yake cewa innal na abadu al igila ma abadu gairan lahi wai wanda suka bauta dan mariki a lokacin annabi Musa ba su bauta wani Allah ba ka duba cikin littafin sa futuhatul makkiya wannan har a GATC na gwale a library din su da akwai yanzu ban sani ba ko ko babu futuhatul makkiya yake wai masu bautar tsamarikin nan wai ba wani Allah suka bauta ba ibnu arabi yana cewa dukkan addinai ɗaya ne wa anna qalbuhu yattasi'u li kulli dinin yake zuciyarsa za ta karɓi kowane irin addini yake laqad kuntu qabla al-yawm unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani laqad sara qalbi قابلا كل صورة فمرأ لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواه توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني yace laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi kafin yau da na kasance ina yi wa mutum inkari idza lam yakun dini ila dinihi dani in na ga addini ki bai kusanci na ba sai in masa inkari dan da kake batattan addini sai ce amma laqad sara qalbi qabilan kullu suratin amma yanzu zuciyata ta kasance tana karban ma kowace irin sura na gani ta addini Kamar al ghazlani zuciyata ta zama kamar wurin kiwo ne na bareyi wa dairin ruhbani sannan kuma ta iya zama kamar wani coci ne na ruhuban wato masu ibada wa baitul li'awtani ta iya zama daki ne na gumaka wa ta ta'ifin ta iya zuwa ka'aba ce a wurin mai dawal wai duk zuciyarsa su ta karɓo waɗannan mutanaqidat yace wa alwahu tauratin zan iya amfani da da at-taura ta annabi Musa ko linjila ta annabi Isa wanda aka yana da ƴan musan wa musafi qur'ani kuma zan iya karban qur'ani adini bi dinin hubbi ina addini addinin soyayya anna tawajjaha raka'ibuhu duk inda faraukan addini so karkata suka tafi faddinu dini wa imani to wannan shine addini na shine imani na kowaye ba duk addinin da ya gani a bayan kasa wai zai iya yi ka duba cikin littafin sa zakhairul a'laq sharhu turjumanul a'laq zakhairul ashwaq ne sharhu turjumanul a'laq wato shafi na 39 to wannan shi ne abin da yake da abin nan saboda haka masu irin wannan aqida suna nan da yawa daga cikin su har maganar ma da ake wai suna ganin ma wannan maganar ma kanta wai da maganar dan adam da maganar Allah duk iri ɗaya su Allah ya kyauta to sai abin da ya shafi wannan na sufaye na da kenan waɗanda suke sun riga sun wuce shekaru da dama to akwai kuma na sufaye ne yanzu wanda suke da rai ba su riga ma suka mutu ba su ma suna da maganganu da suka rubuta cikin littattafansu kuma sai kasance littafin na hausa ne ga zai saurin karantawa ba sai na fassara ba sunan littafin fatahul maula wa jamalul lahi fi zikri manaqib shaykh abdul radiyallahu anhu wai fatahul maula sunan littafin kenan ga abin da yake cewa daga cikin kasidunsa akwai wata waka da ake cewa ya tsira sa'a ba a cin masa ba ba su cin masa ba al za ka sani daga baya suka ce jilani babu taqaddama tun lotan ba kasa ba sama Allahu ta'ala mai sama ya shugaba Abdul Qadiri menene taqaddama a Hausa gardama ko jilani babu wata jayayya tun lokacin da ba a halitta sama ba ba halittu kasa ba Allah mai sama da kasa ɗin ya shugabantar da Abdul Qadir ya tara waliyai su duka ya ce kafin ka rike haka ya shayar da waliyai su duka kai ne gaba Abdul Qadir eh da aka tattara waliyai sai aka ɗauki. ya ce kafin ka rike haka asuwa wato kamar larabci ne wace aka baki wato kotun walitaka aka ce ya ta abin da ya rage sauran waliyai kuma ya raba musu su su samu kai ne gaba abdulkadir ga kuma wani kasidar yake cewa sun zauna dabu da ubangiji fadal ni aji aji ruhul arwahi yana ta ji da kirarin abdulkadiri yace kuma yana kallo aka wo ƙasa yana kallo aka wo bisa a cikin hadararsa ta sa su subhanaka abdul kadiri wai duk ba na tsayawa sharhi saboda duk wanda ya ji wannan a matsayinsa na mai hankali ko mai san shari'a ba zai san wannan bai kamata ba yake dukkan budala su san masa dukkan nijaba sun san masa an gane ko dukkan ba sun san masa sarki na su Abdul budala'u da nujaba'u da nuka ba'u wannan dukkan bene a cikin sufanci yace adadin kwaya duka ya sani adadin rairai duka ya sani adadin kumfa duka ya sani a sani nasa abdul kadiri ya ce adadin ganye duka ya sani ɗarso-ɗarso duka ya sani kogi-kogi duka ya sani a sani nasa abdul kadiri a rana ta zo ta gida nasa shekara ta